ibnu al-jarrah kenan idan kun lura dukkan mutanen nan guda goma waɗanda aka musu alƙawari da gidan aljanna duk kowannen su idan aka fidda shi aka ana bayani akan falalarsa sai zama kamar ma ya fi dan uwansa yanzu zai ka duba wannan bawan Allah wanda shi ne na bakwai ba a cikin su amma abinda wanzu Allah yake cewa sa'aba asu ah, ma'akum rajulan aminan haka amin wannan magana abubakar ma manzo Allah bai biya masa ita ba kala wa tasharrafa lahu nas mutane duk sai suka sa tsammani cewa kowa yana tsammanin cewa shi ne za a sa ya zamanto wannan aminu din ana nan ana jira fa ba asa aba ubaidata bin al-jarrah kawai sai manzo Allah sai ya tura ba ubaida ابن الجراح ولا حديث رواية البخاري ومسلم وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah ya faɗa li Abu Ubaydah bin al-Jarrah ya ga wannan mutumin hada aminu hadhihi al yamina shi ce wannan shine aminin wannan al'umma ma'ana a cikin wannan al'umma wannan aminin ta hadisin Bukhari haka kuma da hadisin muslim da kuma ibn majah وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله yana cewa neman rajul abubakar ba da Allah da mutum irin abubakar ya ji daɗi neman rajul umar ba da Allah da mutum irin umar ya ji daɗi ni'mar rajul abu ubaida birin jarrah madalla da mutum irin abu ubaida ibn al-jarrah kaga wannan duk ya zo hadisin tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce wa qala abu bakr as-siddiq وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بسقيفة بني ساعدة كنا سيدنا أبو بكر يا فدا lokacin da manzo Allah ya wafati ya bar duniya a wannan gida na saqifatul bani sa'ida wannan wuri da aka yi ƙoƙarin zaɓen wane ne khalifa da abin da abubakar ya ce قد رضيت لكم أحد هذين na yadda muku, na zaɓar muku ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu na ɗaya shine Umar a lokacin Fatkun ba a zaɓa Abubakar ba an zo ne ana tunanin wa za a zaɓa wa za a zaɓa shi ne manzo Allah ya abaka yake cewa ni a wuri ba zaɓin da zan yi muku khalifan da zai zamanto khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a cikin ku ga mutane guda biyu guda daya Umar ibn Khattab da kuma Aba Ubaida ibn Jarrah kaga ai wannan mutum yana da matsayi tunda har ma ya kai ma yana cikin kan da inda za a ce a zaɓe su ba ma'ana zai iya yiwa shi ma ya zamanto khalifan manzo Allah na farko kenan Allah ya cikin Abu Ubaida wannan kissar ta zo cikin sirar alamin nubala ta al-Imam al-Hafiz zahabi wa Zaid bin Aslam an abihi daga babansa أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه سيدنا عمر بن الخطاب يا جاء wa wato أبو abokanansa. tamannau ko buri shi ya tamannau wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kalmar at-tamanni ta nufin wato buri da buri faqala ahadun sai dai daga cikin su yace atamanna an yakuna a hadha al da dirahim ni kam ina burin ina ma da za a ce in samu kuɗi birhani a cike da wannan gida ɗin fa'unfiku fa fi sabilillah in ciyar da baki ɗin saboda Allah shi sa Allah ya bashi kuɗi masu yawa cike da wannan gida duk ya rabar da su gaba ɗaya wani abin da ya buri ke kenan kaga wato su sabai suna burin Allah ya ba su ciyar mu kuma muna birin Allah ba mu tara mu ɗinke mu ajiye mu abin da muke so kawai ba tare da an taimaka ba wannan burin bai masa ba fa ƙara tamannau yake ku dai buri fa ƙala akhar sai wani sai yake cewa atamanna an yakuna mil a hadal baiti zahaban fa unfiquhu fi sabilillah قال تمنوا قال آخر أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا ولكم يأتي إنا بيري أصابوا جوهري أو أن جدا أو نحوه يكون كما تنشي دنجي دين الزناري فأنفقه في سبيل الله دك مبارش سرك سبيل الله شنو بيري ده فقال عمر تمنوا عمر يتشف قال بيري فقالوا ما تمنينا بعد هذا سيسكتش يا عمر mun babu wani burin kuma da za mu ƙara yi bayan wannan kawai burin mu Allah babu wadata mu wa addinin Allah aiki to kai ma nan gaba idan za ka yi buri sai ka ce Allah ya maka rufin asiri da wadata don ka taimaki bayan Allah kuma ka taimaki addinin Allah a cikin abin da Allah madaukin sarki ya azurta ka da shi cikin abin da Allah ya hore maka kaga kayi wani abin da ko da yau mutuwa ta zo ta ɗauke ka aka kwantar da kai a kushewa aka kwantar da kai a makwantai a makabarta to insha Allah wannan zai zama to sadaka jariya gare ka lalle ka sa a ranka cewa kana burin cikin abin da Allah ya hore maka yau ko da na mutu Allah ya da abu kaza da nayi da abu kaza da nayi da abu kaza da nayi zai rika kai min lada ko da ina kwance a cikin kabari ba wannan shi ne abin da ake so kowane bawa ya kasance ya yi idan mutum bai yi ba kuma to zai mutu ya bar musu kuɗin ya ga shiru don ba komai za su yi maka ba yaya buri suke ka tafi lahira su rabe gadon kawai ala umar sai zai na umar ke cewa lakin ni atamanna an yakuna mil'a hadal baiti rijalan sai ni ina burin buri na ya sha bamban da naku ina burin a ce a wannan gida na samu cikin wannan gida na mazaje Mirza Abi Ubaida ibn Jarrah Allah ya bani mazaje jarumai tsayayi irin su Abu Ubaida ibn Jarrah wa Mu'adh bin Jabal da irin su Mu'adh bin Jabal wa Hudayfa ibn Yaman da irin su Hudayfa ibn Yaman fa astamiluhum fi ta'ati Allah da ya amfani da su wajen yi wa Allah da'a ka tura su jihadi da ya amfani da su wajen da'awa karatu karantarwa yaɗa manufa kira zuwa ga addinin Allah ɗora mutane akan Allah ta annabi ya ce ni wannan shine buri ba ka duba irin tunanin da Umar ya yi to amma mahallin shahid a ciki da yace ina burin Allah ba ni rijalan ya fara irgawa Abu Ubaida ibn Jarrah Haga na mutum ya dace wato ka duba tsantseni irin na Umar da wato tsanani irin na Umar amma Umar kansa ya fara wannan mutum ya yarda da shi sun ba'asa bimalin ila huzaifa sannan umar ya aika dukiya zuwa ga huzaifa faƙala wanzur ma yasnau ya ce ka ka gani me zai aikata ƙala falamma a ta ƙasamahu yayin da ya zo masa da dukiyar kawai sai yana rabawa sun ba'asa bimalin ila mu'azinin jabal sannan ya aika dukiya zuwa ga mu'azu bin jabal fa shi ma sai ya raba thumma ba'atha bi malin ya'ani ila abi ubaida sannan ya aika wata dukiyar kuma shi umar zuwa ga abi ubaida qala anzur ma ya yace wa dan aiken ka duba ka gani abu ubaida zai da wannan kudin da na bashi ka gani akwai bambanci tsakanin aikin da ma'azumin jabal ya yayi da huzaifata bin yamani yayi da kuma shi abinda abu ubaida ibn jarrah zai da wannan kudi faƙala umar qultu lakum aw kama كما sai wani yake cewa ai na gaya muku ko kuma dai kamar yadda ya faɗa ma'ana anan yana nufin cewa shi ma abu ubaida ibn jarra ba wai zai ɗauki wannan dukiyar ne ya ɓoye ta bai wani abin daban ba daman na gaya muku mutum ne amintacce na wannan al'umma kuma kullum burinsa ya yi aiki na aminci kuma aiki na alkhairi wannan hadisin rijalihi Sikat amintattu ne mazajen da suka rawaito a wannan riwaya din da wani mutum da ake ce shi abi sakhr a cikin riwaya din shine Humayd ibn Ziyad al-Kharrat shi maqbul a cikin masu riwaya maqbul wancan maqbul ba na dai ana ana karban sa ana karban maganar sa ba na ba mutum ne mai ƙarfi can ba wa an tabi bin salama anna umar laqiya aba ubaida wata rana tamir ibn salama yake rawaito mana cewa umar ya haɗu da aba Fasafa fasafahahu sai ya yi masa musafaha suka gaisa wa qabbala yadahu sai ya sumbanci hannunsa laraba suna da wannan al'ada din idan kana so ka girma mutum in ya zo baka hannu kuka gaisa sai ka sumbanci hannun ko kuma ka sumbanci kafadarsa ko kuma ka sumbanci gemunsa ko kuma ka da shi duk wannan suna yi sunan girmamawa za ga uba yana rungumar ɗansa ko ɗa yana sumbantar jemin babansa ko kuma ɗa idan sun yi musafa da wafin sun gaisa sai kama ne sai sumbanta wannan duk girmamawa ne to shi ne ana aka ce ma umar ya yi wa abu da wannan wata mahaya ya ya ne sai suka koma gefe dukkan su gaba suka fashe da kuka da umar din da abu ubaida wato kowa ya tuno wane ne a kusa da uwarsa sannan kuma an tuno lahira an tuno tafiya wani dai gashi nan duk suna lahira ba su nan labarin su kawai muke bayarwa Allah ba mu ikon aiki irin nasu wannan ma yana da rijal fiqat rada yaji a shar'i a alamin nubala sai da akwai inqita'i a ciki akwai yankewar sanadi yace safahatul mudi'a min jihadihi ga wasu takaddu shi ne safahat mudi'a masu haske takaddu da za su bada labari mai haske mai farantawa min jihadihi na jihadin shi abu ubaida ibn jarrah duk sabana idan an bada labarin sai ka ana cewa wannan yi jihadi wannan ma ya jihadi wannan ma ya jihadi ko saboda sai da suke jihadi na addini ne ya zo mana da ba dan a sun yi ba da mu samu ba yau ma badr wa ma adraka ma yau ma badr to ga ranar yakin badr laqad tajalla imanu abi ta fi ghazwati badr haqiqa imanin abu ubayda ya bayyana a ranar yakin badr wa daraba masalan ra'ian fi sidqi at-tawajjuh ila Allah kuma ya buga misali mai ban kai shine ra'ian misali mai ban wajen gaskiyar fuskantarsa da yi zuwa ga Allah wa husnul wala'i lillahi subhanahu wa li rasulihi da kyakkyawar miƙa walittakansa da jibintan al'amarinsa ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi bari ka jera abu mamaki an ubaidata a an abdullahi bin shaifab daga abdullahi bin shaifab kala za'ala walidu abi ubaidata ibn aljarra ya tasadda ni abi ubaidata yawmi badr ma'aikun abi ubaida ibn aljarra shine amir bin amir ibn aljarra ma'aikun shi ba musulmi bane ne da aka je yakin badar sai shi mahaifin yake ta kokari ya faki dan ya faki abu ubaida din kenan ya rika kai masa farmaki don ya kashe shi an zo ana yaƙi shi shi uban yake kokarin ya kai farmaki ko ya yi kan dan amma wa ja'ala abu ubaida yahidu anhu abu ubaida idan ya zo yana yawo da takobi yana abin da iya ga uban sai ya kauce yana jin kunyar sa haɗu da uban saboda uban yana kafiri shi kuma ɗan yana musulmi uban yana ƙoƙari ya kama ɗan ya kashe tunda dama yana jin haushi ya zama musulmi bari a zo jihadi ya ce ya halakar da ɗan to shi kuma ɗan in ya ga uban sai ya ɗan kauce ina fatan kun fahimci mai ƙifin jayyid falamma aksara yayin da abu ubaida ya ga baban nasu ya yayin kawo masa farmaki shi yana kaucewa shi kuma yana dubin sa sai lallaba in ya dan kauce can da wani guri sai ga uban ya ji da biyo shi <laughs> allah wa ni'mal wakil yayin da ya ga abu ya yawa kasabahu abu ubaida faqata lahu abu ubaida kai yayi kan uban ya aika shi lahira ya kashe shi kai to wannan malam ai sai iwani ko ba ka bane fa anzalallahu ta'ala ida qatala abahu take yayin da abu ubaida ya kashe babansa a wannan jihadi na ranar yakin badar Allah ya saukar da wannan aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله سيكون cewa تشوى wa inna hizballahi hum هم الغالبون yake تشوى يا da wannan mahaifi na shi ya ta kai masa farmaki ya ta kai masa farmaki yanzu abu ya yawa sai ya kai shi kawai ya kashe shi yana kashe shi Allah saukar da wannan aya mai tsawo ta cikin guda mujadala aya karshe ba za ka samu mutane da suka yi imani da Allah ba suka yi imani da manzon Allah suna nuna kauna da soyayya da ainihin wato wanda ya nuna gaba da ƙiyar da Allah shine man hadda Allah wa rasulahu in zai mutum ya yi imani ga Allah da manzon Allah to ba zai nuna kaunarsa da soyayyarsa ga wanda yake kin Allah yake kin manzon Allah ba walau kanu abu ko da ku su ne ko da mahaifinka ne matukar yana nuna kiyayensa ga Allah yana nuna kiyayensa ga manzon Allah to ba za ka so shi ba babu kauna tare da kai shi alwala wal bara kenan aw ikhwanahum aw abna'ahum kai mun tsallake a ayar ma bauci abna'ahum ba ko aw abna'ahum ko da ainihin wato ɗayansu ne aw ikhwanahum ko uwansu ne ko ɗanka matukar ba musulmi bane ba za ka ji ba ka san shi saboda imani ya danne ba zuciya ko ɗan uwanka na jini ko danginka waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya ƙarfafa su da wani ƙarfi daga gare shi da yankin jannatin ta zai tata al'aharu zai shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramai suke ainihin wato gudana a cikin su khalidina fiha radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su ulaika hizbullah lalle waɗannan su ne ɗan ɓangaren ubangiji tabaraka ta'ala kenan yanzu wannan aya ta sauka ne akan abu ubaida yayin da ya kashe babansa a duba kuma yanzu wannan in ba ƙarfin imani ba zai iya wannan ai zai iya amma kuma ya yi ya yi kawanci irin na ɗa da ya kamata ya uban shi saboda sun haɗu da baban a filin yaƙin sai ya kauce tunda kafiran suna da yawa ba shi kaɗai ba ne ba wanda wani ya kashe shi a kan shi ya kashe shi ya kauce uban ya daɗa binsa ya daɗa kaucewa uban ya yi ta binsa ya ga cewa lallai uban da ne ma ke ya halaka shi kenan da damar imani ya halatta masa ya kashe shi kawai zai kashe shi to kaga qad tajalla imanin, wannan kallalle imani sai ya bayyana a ƙara Sheikh Muhammad al-Ghazali yake cewa fi hadhihi al-baraka dangane da wannan dauki ba dadi da aka yi shi shine baraka ai badar dauki ba dadi da yaƙin badar da aka yi intaqal aba'u bil abla' ya ce kai yau fa yau ranar badar yau ne ranar da iyaye suka haɗu da 'ya'yansu wal ikhwatu bil ikhwa yan uwa suka gamu da yan uwansu ma'ana iyaye kafirai ɗaya musulmi yan uwa kafirai yan uwa musulmi khalafat bainahum al mabadi addini ya shiga tsakaninsu an samu bambancin al mabadi wato shi abinda mutum ya yarda imani da shi aqida ta sa wala ji a kashe wannan tankin da yake gudanar da wannan خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف تكبا سوسك ما تكاملها السيوف تكبا سوسك شغل تكاملها وفي أصل إلى هذا قاتل الشيوعيين مواطنيهم أولا زمن ناموا الشيوعيين الشيوعاوة za mu zo mu bayani a kansu sun kakkashe 'yan ƙasarsu waɗanda suke zama a ƙasa guda wa manzaƙo aghalal awasir al'insaniya suka cakketa mafi tsada na zulunci shi al'awasir mafi tsadar zulunci na ɗan adam fi sabili ma ya taqidun akan hanyar abin da suke itiqadi akai fala ajaba idan ra'aita ibn al-mu'min yughadibu abahu al ba mamaki fala ajab idan ra'aita al-ibn idan ka da al-mu'min mu'mini yana fushi da babansa mabarnaci wa yayin da ya yana jayayya da shi a kan addinin Allah ba mamaki a kan wannan wannan magana Imam Ghazali ya faɗi ta cikin fiqh sira wanda yana nuna mana ma'arakan nan ta ba da cewa ashe ƙauna da soyayya iyaka ta ƙare tsakanin ɗa da uba haka ne to ‘ya'ya sun kashe iyayensu sannan ƙauna da soyayya ta ƙare tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa na jini to a badar ɗan uwa na jini ya kashe ɗan uwarsa na jini saboda dalilin musulunci malam ashe addinin musulunci tsayuwa a kansa shine yake tabbatar da wala'i watsar da addini shine yake tabbatar da bara'i alwala nuna kauna da soyayya ka so mutum saboda yana son addini ko da ku ba dangin ka bane ko da babu abin da ya hada ka da shi albara ka barranta da mutum ka ƙi ka guje shi ka kyamace shi saboda ba da addini to yanzu ka zo ka ɗaga wani ƙafa ba dangin iya ba na baba ya saba wa addinin Allah ya saba wa karantar manzon Allah ka ce za ka yi masa kara a kan lamarin addini ba wani magana kara duk wanda bai da Allah ba ta za a masa kara ai shi ma bai yi Allah kara ba ko duk wanda ya ƙi manzon Allah yake yaƙi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yaƙi da mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi wa manzon Allah kara ba bai yi wa addinin Allah kara ba shi ma kuma bai kamata a yi masa kara ba mai saƙo maɓarnaci mufsidi mulhidi mai neman taimakawa ɓarna da maɓarnata kaga da yawa addinin Allah kara ba to shi ma bai kamata a yi masa kara ba wajen gaya masa gaskiya yau ma Uhud ga ranar Uhud kuma ku ji abin da ya faru أبلى أبو عبيدة رضي الله عنه يوم أحد بلاء حسنة an jarrabi abu ubaida ranar yaƙi uhud jarraba mai kyau wa naza'a yawma idin alhalqatayn allatayn dakhalata min al-mizfar fi yajratay rasulullah sallallahu alaihi wasallam min darbatin asabatu shi wanda abu ubaida shi ne wanda ya cire waɗannan ƙarafuna guda biyu da suka shiga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwalkwalin da annabi ya sa suka bakale masa shi ya zare masa su sallallahu alaihi wasallama saboda dukan da aka yi wa annabi an doki manzon Allah a Uhud a ka dukan da aka yi masa wannan kwalkwali da ake sawa shi ne almudfar kamar hular kwano to yana da wasu halkatai ne kamar ka ce wato marataya ko kuma wasu ƙarafuna haka sai suka kakkame masa wato suka shiga masa cikin fuskarsa ko cikin kuncinsa shi ne wajinatai idan ce wajina a larabci shi ne a'alal had abin da yake saman wato kuncin ka nan ɗin nan kenan me sunan shi larabci ha na ba da hausa to kun da kake ko to su ne wajina kun da kuke shi ne gefen fuskarka bayan idanka ko idanka in ka jawo hannunka ta baya kafin ka zo kunnanka wannan shi ne wajala to ranar yakin uhud da aka doki za Allah sai da karafuna suka shiga masa wannan su ne halkatai wani abu ya shiga ya makale masa a nan gurin abu da ɗin shi ne da ya ga za Allah yana cewa na halin saboda ba da karfe yana kanka an zo an doke ka ya shiga ba ya ka fice shi dai dai ya zare annabi wannan duba fa wala irin rayuwar da suka yi bala ta wahala ta kunci da ya zai ce wa annabi wannan fankala'at saniyatahu kawai su haɗarin suka cire don da ya zo da baki ya sa ya kama da ƙarfi yana ja annabi yana jin zafi malam ko kusa ce fa ta soke ka shigarka zafin bai kai zari ta ba to kamar kusa ce ta shiga jikin mutum a zo ana zare bai yanzu yana ya sa haƙorinsa ya cije yana ja yana ja yana ja sai ɓal haƙorin ya ɓalle gaba baki daya waɗannan haƙari na shi na gaba suka cire حسب صدره بذهابهما sai wushiyarsa sai ta yi kyau saboda waɗannan haɓari guda biyu na gaba sun cire ma'ana ya yi wushiriya ne ta dalilin cire wa manzon Allah wannan halka ta da suka shiga cikin kansa da haka ya mutu kuma hatta ƙila maru maru ما ما ما رؤي حتم قد أحسن من حتم أبي أبي أبي عبيدة أي بعد ganin wato gishiriya da alamar rauni din nan da ya ji da taban wurin mai kyau irin da abu ubaida ba ya yi ƙoƙari kam ya yi wa manzan Allah wato taimako kuma Allah ya jarabe shi ta wannan taimako da ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin imamu al-hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak karama ga wata karama karama karamatul awliya ko an jabir daga jabir ta gala ba aka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya aika ni wa amara wa amara alaina aba ubayy bin zarra. kuma yace abu ubaida ibn jarrah shine shugaban mu shine amir kun din mu na talaka ayran li quraish dan mu je mu tarbo ko mu karab karabka da yaki na qurayshawa wa zawadna jaraban min tamr lam yajid lana ghayrahu umar a manzo Allah sallallahu ya ba mu wato guzurin wato dabino kwando-kwando haka mazubi a cikin shirin jirab a cikin mazubinsa dabino a cikin mazubi wanda ba abin da zai ba mu a ranar in ba dabinan ba ya ce ku tafi ku fakana abu ubaida abu ubaida ya yi tamratan tamratan idan an zo ana rabo tun da muna kan tafiya ne sai rika ba da dabino kwaya ɗaiɗai ne tamratan tamratan kuntu kaifa kuntum tasna'una biha riwaya yake cewa yaya kuka kasance kuna yi da wannan dabino kwaya ɗaya a baka dabino kwaya ɗaya ya za ka yi ƙala yace kullana musu haka ma ya masu sabi yace wallahi tandan da biyan da muke kamar da kasan yaro wani yaro mai oli din mai kwaɗayi a bashi ko alawa ko wani abu ya ɗauka yana ta canɗa yana tanda ba so ya ƙari cito to wallahi irin haka kamar haka muke wa wannan dabiyar saboda tsabar wahala da yawa kowa baya so nasu dabiyar kwaya da ya kare sai ka ɗan kawo shi kana ɗan tandansa ka ɗan fasgari wani ɓangare haka ka taune ka taune ka hada da yayi ka karasa ka tabbatar da shi kuwa wallahi da Allah ya sun wahala sabai ba sun sha wahala sun sha wahala Allah Allah ya ayyukan ayyukansu mu kuma Allah mu dauke sarki wannan ina da yamada ta samun dama ma mu ji tarihin su dinnan Allah ba mu iko yin aiki da abin da suke thumma nashrabu alaiha min alma sannan mu dauki ruwa mu kora akai fatakfina yawmuna ila al-layl wallahi dalilin nan kwaya ɗaya da zamu tattaɓa shi ne zai ishe mu wannan rana ta mu gabaki ɗaya da dalilin ɗaya za mu rayu har zuwa dare wa kunna nadribu bi usiyina al-khabta thumma nabullighu bil ma'i fa na'kuluhu ce wallahi sandunan suke ɗauka suna kaɗo abin kaɗowa ko ganye ko wani abin haka busacce sun ma na bin bil ma'i sannan mu jiƙa shi shine na bin daga balal ne mu jiƙa shi da ruwa fada akulu daga muna ci kan fantalaqna ala sahilil ba muna ci wannan hali ne yunwa da talauci da rashi da babu sai muka kama hanya muna tafiya ala